jama'a suna ta magana suna ta cewa wai shin yan fim yan iska ne an ci gaba ɗaya gaba suke a tsakanin su wannan baya ƙaunar wannan waccan ba ta ƙaunar waccan to ya abin yake ka san shi rayuwa fa ba mm. wai fim kaɗai bane kowane masana'anta ana samun haka eh. rayuwar ce ta zama haka ko masana'anta ne ko ba masana'anta ba eh. rayuwa tana kawo haka eh. yanzu mutum zaka gani kuna kasuwanci tare mm. sai kaga hasada ya shigo ciki gaskiya maka hasada yanzu mutum kuna siyasa tare idan ka ga wayannan manya suna yi da kai dole hasada ya shigo ciki gaskiya wannan ba daga masana'anta mu kaɗai bane kowane masana'anta mm. ana samun wannan kalubalen kuma mm. ana samun irin wannan abubuwa dan adam ajizi ne kuma tara yake bai cika goma ba saboda haka yanzu da zaran ko a gida ɗaya ma kuna zaune da yan uwanka a ga a gidan na an fi son ka wallahi sai a hasada ya shigo walla gaskiya ne za a ce wance an fi da ita sai an tsane ka an yi ma kokarin hanya da za a iya hallaka kuma an za a samu za a hallaka wannan ba daga masana'antar mu kadai bane kowane masana'anta akwai gurbatattun mutane akwai mm. kuma kyawawan mutane mm. kowane abu da kishiyarta idan aka samu mai kyau za a samu mummuna gaskiya ne idan aka samu fari za a samu baki mm. kaga kishiyar ta kenan gaskiya ne masana'anta kowa ko a cikin gida ma wannan abin jazama ne a samu makiya ba wai sai masana'antar mu na Kannywood ba komai ma na rayuwa aka samu wannan abin alhamdulillah bai isa in ce a Kannywood ba a gaba ba ban isa in ce a Kannywood ba a bakin ciki ba ban isa in ce a Kannywood ba a hasada ba mm. tunda duniya ce ga baki daya a gida ɗaya man ana zaune ana hasada barantana ma inda aka ce jama'a sun yi yawa mm. aka zama jama'u to mm. dole a samu wannan abu za a samu mai kyau za a samu gurbatacce eh. wannan ya zama dole ne to wanne jarumi ne ko kuma wacce jaruma ce babba ko yaro mace ko namiji wanda kika fi so a haɗa ki aiki da shi wanda da zarar an haɗa ki aiki da shi ke kanki kina ƙara ƙarfin gwiwa a wajen gabatar da wannan aikin an yi kowane jarumi aka haɗa ni da shi wallahi daɗin aiki yake yi da ni eh. ko jarumi namiji ko jaruma mace ko uwa ko uba ko waye aka haɗa da shi a wani ta mu na kani ina jin daɗin aiki da shi eh. ba wanda ba na jin daɗin aiki da shi saboda ba da abokiyar faɗa eh. ni a kane wood ba da abokiyar gaba mm. kowa na wani ne yanzu ba zan iya ce maka ina da makiya a kani wood ba in ce maka ina da makiya eh. sai dai su su sane ni din su yi wani abun tunda ni ban sani ba ba a nuna min ba saboda kowa yana zaman lafiya da shi ko mutum baya son ka yi maka dariya ai masoyinka ne tunda shi bai nuna ka gani ba eh. tunda da ya maka dariya kai ma kai mai dariya ai ba za ka sani ba in ma zai kika din ya ce can ya kika a shi da zuciyarsa ne tunda kai baka gani ba saboda kowa ne aka hada da shi ina jin daɗin aiki da shi to a cikin kin ce kin yi kwana 90 kuma kin yi daɗin kowa hmm. to a cikin daɗin kowa wanne role kika taka a daɗin kowa na taka role din sakatariya a asibiti ok ke ce sakatariya a asibiti kwarai shi kuma kwana tasa'in kika fito da gidanki da muziki har da ɗanki. Har da ɗana shine ma ɗan jarida Shi ne masu ta a kwana tasa'in ɗan ɗan nawa. Sahabi. Sahabi. Sahabi ma dugu ko? Kwarai kuwa <laughs> shine ɗana kaga ko ai ba ƙaramin rol nake da shi ba tunda na fito babu sahabi ma dugu. Eh. Har har gwamna yana jayayya da shi. eh ah, a gaskiya karatar ki babba ce ka gani ba baban da zaki cewa da arewa 24 ma sai godiya dai gaskiya sai godiya tunda duk wani abu in ya taso suna mutunta ni suna daraja ni wallahi mm. tallahi mm. duk a ma'aikata na arewa nan da kabilun da musulman namu wallahi tallahi ina zaman lafiya da kowa ɗari bisa ɗari aka gani hajiya sama hajiya kasa kaga eh. ba abin da ya fi wannan daɗi gaskiya ne ka gani alhamdulillah ba abin da zan ce da arewa 24 sai godiya gaskiya ne wallahi ai arewa babbar tasha ce kuma ah, shirin nan ya zo da farin jini mai suna kwana ta 90 sosai ma kuma ga biya mai kyau <laughs> a tambayar da zamu yi ma kenan kuma ga shakin shigo da ita wallahi tallahi shin aka ce a industry idan eh. mutum ya je aiki wai ba a biyan sa sai dai kawai dan baka dan transport wani ma sai ya ce maka ya gode to da gaske ne shin ana biya ko ko a'a ƙarya ne ba a biya ya ah, abin yake Ni dai ba a taɓa yi min ba, amma eh. akwai waɗanda dama ana yi musu. Mm. Ni dai gaskiya a duniyan Kannywood, mm. gaskiya ni ba a min wulakanci wannan ba. Eh. Wai in je in yi wa mutum aiki kawai ya ce min sai mun haɗu, eh. ko kuma ya haɗa da ɗari biyar ba a taɓa yi min ba gaskiya. Wallahi tala da kunya kunya ma za a dungura a ce hajiya ki haƙuri kaza kaza na buɗe alhamdulillah ba laifi kuma zuciyata za ta yi daɗi. Amma a yawan mutane dole wata ka samu. bacin rai dama yau da gobe yau da gobe sai Allah mm. wani producer ne ɗaya eh, ta ɓata min rai shi ma sabo ne ban san shi ba eh. yanzu ko a gaba na in ba dan dai ya ci min kuɗi nake gane shi ba da bai ci min kuɗi ba ma da na manta shi <laughs> saboda ya ci kuɗi ba ba za a manta da fuskar sa ba saboda yaudara na yayi <laughs> eh ka gane yaudara na da yayi shine gaba ɗaya abin ya ɓata min rai da bai yaudare ni ba mm. ai in kana tare da mutum kuna sana'a daya mm. wata ran dole ka taimaki dan uwanka gaskiya misali da ya ce min hajiya dan Allah ki taimaka min ga abin da yake da shi eh. wallahi zan masa ma ko a kyauta zan masa ɗari bisa ɗari yanda na saba zan yi interview ba wani abu bane mm. amma yaudara na da yayi sai da na gama aiki hajiya walla gashi nan ana kawowa gashi nan ana kawowa gashi nan ana kawowa ha har na gaji dare ya ce min hajiya je ki gobe in kin zo in kin karasa sin ɗinki guda biyu za a yi na karasa sin guda biyu he ne min mutum na rasa a washe garin ma a washe garin ma a karshe a takaice kostum dina ne da komai da komai na walla a takaice ni kawai sun toshi ne ma a wani lungu zai tafi location na kama ɗan iska <laughs> ya kama min kabuli da bari kamar zan rushe mishi location din da na ce kar in shiga cikin abincinsa mm. bari ƙyale shi min alkawari yanzu ni duriya shi ma bana ji samun mm. sabon producer ni ya haɗa ni aka yi da shi eh. to shine kaɗai na san wanda ya ɓata min rai eh amma duk sauran furodusoci ina zaman lafiya da su wala ba su taɓa tawaye min na ba eh. ko yaya ni dai ana sallama ta kuma in zo da farin ciki ba na zuwa da ɓacin rai gida amma akwai wayanda suna kukan ana musu eh to a yanayin abinci ke wanne abinci kika fi so ki cikin san kowa akwai yanayin abincinsa ai ni komai mai so nake komai da ruwanki komai in ka ga abin da bai ci ba to haramtaccen abu shi ne kaɗai abin da ba zan ci ba amma komai ina so wallahi tallahi ni a abinci ma wani abinci ne ba zan ci ba in ka gare inda aka kama naman kare ba zan ci ba naman jaki ba zan ci ba naman doki ba zan ci ba dan na san haramtaccen abu ne amma kowane abu Yi wallahi ci irin su koko da kosai tuwo komai ni fa da na je garin da na tafi to abincin su zan ci eh. ba na kawaici ni, kuma ba na <laughs> nuna kauyanci na eh. wallahi ko garin arna na tafi eh. abincin da suke ci ci zan yi in dai ba haram ba ne zan ci tsaf abuna kuma lafiya lau abin da ya min zafi ba da zaɓi ne akan abinci to akwai aka cikin san mutane na gari suna son su gayyaci 'yan fim sabgoginsu kamar biki suna waye da waye Ko idan an gayyace ku kuna zuwa ne ko ku a'a ba kwa zuwa a muna zuwa mana sosai ma muna zuwa yanzu haka ma wata mata ta ce ɗanta zai yi sauka ta eh. gayyace mu gobe za ku je zuwa za mu je kwarai ko ai duk wanda ya gayyace ka masoyinka ne gaskiya in ba a san ka ai ba za a gayyace ka ba gaskiya ne wallahi muna zuwa to wanne sako za tura ga masoyan ku kusan ku yan fim din nan fa akwai masoya ah. duk duniya baki ɗaya kallon ku take kuma duk duniya baki ɗaya an san ku to wanne sako za tura ga ga kasashe kamar haka Niger Kamaru Saudiya Ethiopia Ghana Bayelsa London America duk duniya Libya, Jibiya duk duniya ma baki ɗaya da ƙasa tamu Najeriya wani saƙo za ki tura gare su gaskiya abin da zan iya cewa mutane masu kallon mu a gidajen talabishin da Najeriya da kasashen mu ma na wajen Najeriya mm. ba abin da zamu ce musu mun gode mun gode mun gode ɗari bisa ɗari eh. yanda suke ƙaunar mu ma haka muke ƙaunar su har Allah Allah muke mu shiga kasashen su mu ga irin ƙaunar da suke mana mm. mu ma mu nuna farin ciki mu na wannan ƙauna da suke mana da soyayya eh. gaskiya mu ma muna ƙaunar su muna ƙaunar su muna ƙaunar su ci gaba da kallon mu su ci gaba da kallon mu muna ƙaunar su ɗari bisa ɗari yanda suke soyayya da mu ma mu muke son su muke soyayya da su eh. kuma muna musu godiya ɗari bisa ɗari yadda suke kallon mu suke jin daɗi kuma har muka zama masoyan su ma masoyan su ne baki ɗaya muna ƙaunar su muna musu godiya sosai sosai gaskiya ne to wane farin ciki kika ji yayin da aka ce yau tashar DZ Hausa TV sun zo suna interview da ke har gida gaskiya na yi farin ciki sosai in ba ka ba ba mai bi ka har gida gaskiya kuma ba ma mai kiran ka ya ce zai yi hira da kai a gidan talabishin kaza mm. kaga ai kauna ce Eh. da kuma soyayya da iyawarka shi mm. zai sa har a biyo ka har gida a zo a ce za a yi hira da kai kuma a nuna ka duniya kaga abu ne na farin ciki sosai na yi murna da farin ciki da sosai sosai Allah ya albarkaci wannan gida na talabishin din nan Allah ya kawo masa ɗaukaka ɗari bisa ɗari da inda ma bai zata ba Allah ya kai shi amin ya Allah To, kin san akwai masoya masu ba da kyaututtuka kowa kin san akwai ra'ayinsa. Wanne abu kika fi so ke idan a karan kanki in za a baki kyauta kamar misali in fans naki zai baki wanne abu kika fi so a baki? kai abubuwan suna da yawa kuma fazan ban san mai kuɗi ne ko talaka <laughs> saboda haka duk abin da ya bani zan karɓe shi ɗari bisa ɗari da farin ciki ba ki da zaɓi eh, ba ni da zaɓi in dai mai kuɗi ne ga ƙarfi mai kuɗi ne in dai zai min kyauta zan ce min kyauta muhalli <laughs> saboda ba abin da ya fi muhalli daɗi a rayuwa eh. idan kana da muhalli ma aka ƙara maka ba za ka ki ba eh. a ce kuma kana da abin hawa aka ƙara maka ba za ka ki ba amma in talaka ne fa ko goruba ya ɗauka ya baka ai masoyinka ne sai ka karɓa <laughs> Allah wala ko gobe ya kai ba ka ai yana son ka ne ba za ka iya gwaguya ka dan ji dadin maka ji daci daci ne ne soyayya ce ta sa aka baka gaskiya ko bayan da ka saka gwaguya a haka sai ka karbe shi a cikin farin ciki tun da kyauta ne to gashi mun dauko hira ga danga danga su lokaci yanzu ya kai mana hmm. to yanzu ki kara gaya masu kallon naki sunanki sunana Batula Hassan wanda aka fi sani wasu su kira ni Fandi kuma suna ne na gida Eh. yawwa kaga kawaye na abokan arzika na suna kira na da fandi har su jaruman ma wasu suna kira na fandi amma sunana batula hassan a cikin shirin a cikin shirin kwana 90 wanda suna kika fito munau munau Mm. suna <laughs> abin dariya <laughs> hajiya kuma hajiya mune ku kuma kawai mun din dai ai mu talakawa ne a fim din oke mun ya dan mu ne dai mai taurin kai kamar dai za a ce me mune ne nan ko me yawa sai suka ce mu nau <laughs> na ga abun ka da irin yan anguwa ne din nan ne da irin anguwa ghetto din na anguwan talakawa eh. ka san su kira ka munan ma suna gani kamar wasu iyaye suka kira mu kuma sai eh. sunan ya bi <laughs> to shikenan mun gode jaruman mu to yi ma ina godiya to masha Allah